Zabura ta ɗari da talatin da uku Waƙar haurawa ta Dauda. Abu mai kyau ne, mai daɗi kuma, sa'ad da uwa suna zaman lafiya, yana kamar mai mai darajar da aka zuba a kai, yana gangarawa a gemun Haruna har zuwa wuyan rigunansa, yana kamar raɓar Hermon da take zubowa. a kan dutsen Sihiyona, gama a can Ubangiji ya tabbatar da albarkarsa, har ma rai na har abada.